Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a al'umma. So ina so zan sanar da ku ne da farko ne na Hayati a kuma shugaban kamfanin Alhayati International da ke goron dutse kuma shugaba na muryar Hausa TV CEO na muryar Hausa TV to alhamdulillah babu abin da za mu wa allah sai godiya allah ya kawo lokaci da muryar hausa tv ta fara tumbatsa ta kai wani matsayi matsayin da a yau din nan aka kawo mata award dinta daga kasar america award shine ina nufin wata babbar kyauta da ake yi wa channel idan ya kai wannan matsayin shine wannan wannan shine idan ko duba za ku ga gashi muryar hausa tv award ne daga america award ne kun gan shi kun gan shi award ne daga america shi muryar hausa tv wata babbar kyauta ce da aka yi wa shi wannan tasha tamu mai suna muryar hausa tv so babban abin da za mu yi godiya a nan shine 'yan kallonmu magoya bayanmu ku ci gaba da kallon wannan channel namu mai suna muryar hausa tv a za mu ci gaba da kawo muku shirye-shiryen da za ku sha mamaki domin da can da ba matsayi ma an kawo muku abubuwan da kuka jiki ji daɗi balantana yanzu da allah ya sa allah ya kawo an fara hawa wani matsayi yau har an fara samun silver award daga america so gaskiya babu abin da za mu ce wa allah sai godiya wannan dukkan wani channel da yake yawo a youtube shi ma muna masa fatan alkhairi muna so shi ma allah ya sa ya kai matsayin da zai kai na kamar muryar hausa tv da za a iya ɗaukar kyauta kamar yadda aka kawo min kyauta ta har audience ah, nake kuma nuna muku ko al'umma 'yan kallon mu masoya ku ci gaba da kallon muryar hausa tv muryar hausa tv ta kuce muryar hausa tv ta ce muryar hausa tv ta ce muryar hausa tv ta muce jin daɗin ku shine na muryar hausa tv babban channel ne babban youtube ne wanda da yawa kusan ƙasashen bahaushe ana ji da wannan babban channel mai suna muryar hausa tv salamu alaikum <laughs>